a yau a babban birnin tarayyar najeriya abuja shugaba muhammadu buhari ya yi wani zama na musamman da dukkan shugabannin al'ummar benue inda ya ba su tabbacin cewa gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauki wani mataki wanda zai tabbatar da cewa duk wani wanda ke da hannu a wannan tashin hankalin da ake yi a jihar ta benue babu ragowa za a hukunta shi ko shi wane ne kuma komi karfin shi shugaban da yana wannan bayanin ne a lokacin da al'ummar suka gabatar da koke-kokensu na cigaba da tashin hankalin da ake fuskanta a jihar duk da kuwa kasancewar safeto jiran 'yan sandan najeriya ya koma baki ɗaya yana aiki daga jihar benue domin tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan fitinar da ta taso dangane da rigingimu na manoma da kuma makyaya. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya kara mun haske dangane da matsayin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa al'umma ta jihar Benue wanda suka zo karkashin jagorancin gwamnan su da kuma shugabannin addinai da sarakunan gargajiya. Shugaban Muhammadu Buhari ya nuna ya yi jaje ya nuna damuwarsa akan wannan fitina kuma ya shiga tarihi inda ya nuna bayani cewa wannan fitina tsakanin makiyaya da manoma ya ce hatta ni kaina kan a haife ni abin da ya kamata a yi ku koma jihar benue ku kira jama'ar ku da su kwantar da hankalinsu duk wani wanda aka samu da laifi wajen wannan kashe-kashe sai an tono sai an yi maganinsa sai a hukunta shi hukunci kuma ba wai bangare guda ba domin ya nuna cewa barnan nan duk bangarorin nan a nemi su ita kashe-kashen nan kowa da nasa har misali aka bada ga kame da jami'an tsaro suka yi kwanakin nan wasu sojan gona da bindigogi waɗanda ba jami'ai na tsaro ba ne a ƙasar nan su ma da hannunsu a cikin waɗannan fituna da ake a wannan jiha saboda haka ya ce shi a masa haƙuri shi tsarin mulki na najeriya yana buƙatar a bi doka daki-daki a bincike lokacin da yake mulkin soja ya ce kamo mutane muke mu zuba su a kurkuku yanzu doka ba ta da haka ba in aka bi a hankali kowa yake da hannu a cikin wannan a kowane bangare yake sai an ɗauki mataki na horarwa a kansa ku mutanen Benue kuma ya nuna cewa ku yi hakuri kuma ku zauna da yan uwanku yan Najeriya a waje ɗaya kuma na tuntuɓi Jack Tiligado daya daga cikin shugabannin al'ummar benue da suka halarci zaman domin in ji karin haske dangane da gamsuwarsu ko kuma bukatun da suka gabatar wa shugaban kasa to mun zo ne neman a farma daga wajen shi mu yaransa ne mu yayansa ne mu yan benue kuma mu abokanin wasan filani ne mun samu damuwa tsakanin mu da yanwan mu a benue har jini ta fito saboda haka mun nema ya kawo mana yanda za mu irin abin da kada taba faruwa benue amma kun duba maganar dokan nan da aka yi ta hana kiwo wanda aka ce shine musabbabin kawo wannan tashi hankali kafin wannan doka in ka lura tun 2013 a wajen agatu an kashe mutanen dubai a agatu tun kafin wannan doka ta shigo mutane wanda suna da niyyar su laifi sun dauki wannan doka kamar abin da za su hausa wannan barna ba doka nan ba ne ko da an yi doka za a zauna a sassana a ci gaba a gane koya za a yi ce wannan doka ba zai kawo damuwa ba ba an kashe mutane ba amma an ce an kama sojoji sun kama waɗansu mutane waɗanda aka ce ba fulani ba ne suna ɗauka da miyagun mukamai kuma gwamnatin benue ita ce ta sauke ba sun kai su dubu ina gwamna benue da ya shigo 2015 ya kawo amnesty program ya ce duk mutanen da suke da bindigogi a gidajensu kowanensu su su kawo bindigogin nan wanda bai kawo ba an kama shi za kula shi kuma ka duba inda muna da bindigogi ran da an zo an kashe mana mutanen da at least wadanda suka zo da an samu gawa kamar goma 20 kafin su koma ba za su koma ba a kashe su ba kuma inda aka samu waɗannan bindigogi ba a benue ba wai an rufu a can tara ba muna da bindigogi za a zo a kashe mu kaman ah, kama awaki ai ba haka ai duk waɗannan diversion ne ba gaskiya ciki yanzu da ke kun gana da shugaban kasa an yi wani bayani da ya gamsar da ku cewa za a samu zaman lafiya kwarai da gaske kowa yana wato zaman lafiya su tafi komai abin da ba za a samu cikin zaman lafiya ba kasan ba za a samu cikin yaki ba zaman lafiya ita ce ƙurani mata ta yi bayani christianity ma haka a yanzu me shugaban kasa ya gaya muku wanda kuka ji daɗi cewa ya ce wai duk wanda ya yi abin na duk wanda aka kama shi da karyan dokan kasa ko da dan wasa ne kowa ne ne dai a yi mahukunci ko da da masa ne. Tiligado kenan daya da cikin shugabannin al'ummar jihar Benue da suka ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan tabbacin da shugaba Muhammadu Buhari ya bar al'ummar wanda zai kawo ƙarshen fitintunin da ake ci gaba da fuskanta a jihar Benue. Inda ya ce babu ja ba gudu dole ne a ɗauki matakan da za a zauna tare saboda shekaru aru-aru irin wannan zama ake yi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.